Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna bugun zuciya na marubuciya Fadila Lamido, wanda yake zuwar muku daga tashar Maman Al'amin TV, ta da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A sha sauraro lafiya. Dada, dada, wata matashiyar yarinya ce ke rangaɗa wa tsohuwar ta kira. Fitowa tsohuwar ta tana ƙoƙarin gyara ɗaurin zaninta da ke shirin faɗuwa. Na shige su ni kan wannan irin kira haka. Turbine fuska yarinyar ta yi lokacin da suka yi ido biyu da kakar ta da tana faɗa Ayya da dan ma kin samu ina murnar ganin ki shine zaki ce wani kin shige su. Juyawa ta yi da nufin komawa cikin sauri da da ta jawo ta cikin far'a ta ce dawo dawo ai ban ɗauki murya ba mara balale ta kwara. Ƙarashewa ta yi tare da jawo ta jikinta ta rungume ta. Daidai lokacin wani farin dattijo ya shigo tare da sallama. Yana ganin sa haka ya saki murmushi cikin sauri yarinyar ta ƙwace daga rikon da ta Cikin sauri yarinyar ta ƙwace daga riƙon dada ta nufi cikin ɗakin. Tabarma ta ɗauko ta shimfiɗa wa mahaifinta ya zauna. Tana jin sun shiga gaisawa da dada ta koma ɗakin dada. Gyarawa ta shiga yi duk da cewa ɗakin a gare yake don da mace ce mai matuƙar tsafta. Gadonta luƙi-luƙi yake tsaf kamar ba za a hau ba, sannan ta ɗau tsintsiya ta hau shara. Bayan ta gama ne ta ɗauko ɗan kaskon turaren wuta ta nufi ɗan ƙaramin kicin ɗin da da ke tsakar gida. Ta gama su Dada ta zo za ta wuce don haka duk suka juya suna kallon ta har ta kusa isa kicin ɗin da Dada ta ce, aiko ta takwara ba za ki samu ruhi. Aiko ko tankwara ba za ki samu rushi a kicin ɗin nan ba, don yanzu babanninki sun hana ni amfani da murhu. Juyawa ta yi a hankali ta ce, to yanzu ba kya kunna turaren gaushe kenan? Gurin tabawa nake samowa, cikin rawar jiki ta nufi ƙofar gida tana faɗin bari na je na samo. Lokacin da Dada ta komar da kallonta ga ɗan nata gani ta yi shiru kan shi a ƙasa. Gyaran murya ta yi sannan ta ce, Girman ɗan mutum babu wuya, yanzu dan Allah kalli ta takwara ta girma, ko yanzu aka mata aure sai ta zauna. Da sauri ya ɗago kai ya ce dada, kin so samun inda ke min ƙaiƙayi. na ya fara tashi a yau tun muna hanya zuciyata ta fara tsinkewa. Cikin kulawa ta ce ka kwantar da hankalinka insha Allahu Allah zai tsare babu abin da zai faru kuma ma ai takwarar tawa alhamdulillah a natse take tsabga kunya ga tsafta. Ham, dada akwai wani hali da na kula tana da shi wanda har yanzu ban ji kowa ya furta ba. Ban sani ba ko ni kaɗai nake gani. Kaga ba na son jajibe-jajibe kar ka ce komai. Tunda ta gama sakandare da ta sami miji a mata aure idan ma kana da burin ta yi karatu ne idan ta yi aure ta yi shi can ɗakin mijinta. Nisawa ya daidai lokacin ta shigo da sauri ta shige ɗakin dada. Cikin ƙanƙanin lokaci Ƙamshi ya cika gidan. Dada ko hira suka ci gaba da ɗanta zuwa can ya ɗauki mukullin motarsa da ke kan tabarma ya yi wa Dada sallama ya fice. Miƙewa Dada ta yi ta nufi ɗaki tana faɗin takwara maza ki fito ku tafi, kin san ki bai san jira. A guje ta fito ran ta ɓaci ta kalli kakar ta ta ce, kai Dada, maimakon ki ce mishi ya bar ni a nan, ni na fi son zama gurin ki kuma. Shiru ta yi kawai ta nufi ƙofa cikin zumbura baki. Binta da kallo da ta yi har ta ƙule sannan ta sauke idanunta tare da faɗin duk sanki ki da gidan nan Asma'u dole ki haƙura don ninki ba yadda za su yi ba. Ko da suka kama hanya babu abin da take banda zumɓar baki abbanta na kula da ita sai dai ya ɗauke ido daga kallonta dan ya fahimci manufarta. Suna isa gida ta nufi ɗakin mahaifiyarta ranta a ɓace tare da matso hawaye. Ma'u Kin fita da farin ciki kuma kin dawo min da kuka menene ya faru? Turo baki ta ƙara yi cikin kuka ta ce mama ni fa bana son gidan nan na fi son gidan dada kuma ai dama ke da abba kun ce min idan na ƙare sakandare zan koma can. Shiru mama tai tana nazari kafin ta ɗago kai abba ya sallama ya shigo. Ganinsa haka ya sa shi haɗe fuska tare da faɗin yaya ne? Miƙewa mama tai tare da faɗin Alhaji ai ka fi kowa sanin halinta ga ta nan wai ita gidan hajiya take son zama ba zai yiwu ba mama na idan kika yi wasa ko nan da ƙofar gida zan hana ki fita kin ga yau kika dawo daga makaranta kar ki yadda wani abu ya na kar ki yadda wani abu ya haɗa ni da ke ban ce ba za ki koma gurin Dada ba amma sai na ga yanayin nutsuwarki yana gama faɗin haka ya fice a bisa ko waiwaye babu washe gari Asma'u ce tsaye gaban mama cikin shirin ta na tafiya Islamiyya jan wando, farar riga tare da jan hijabi. Kuɗin brek mama ta miƙo mata sannan ta mata sallama ta fice. Gidan ƙawarta Zainab ta nufa cikin sauri don kar ta wuce ta bar ta. Tana ƙoƙarin shiga gidan Zainab na fitowa cikin farin ciki suka rungume juna. Cikin sauri Cikin ɗauki Zainab ke tambayar ta yaushe kika dawo jiya Abba ya ɗauko ni. Jawo hannunta ta yi tana faɗin zo mu tafi idan mun dawo ma hira dan ni tsoron bulalar baba idi nake mike layin suka yara sun kusa isa makaranta zainab ta jawo hannun ma'u ta nufi wani ɗan lungu cijewa ma'u ta yi tare da faɗin me za mu yi a lungu kuma cikin rawar jiki ta ce ma'u taho don Allah kin ga wancan na zaune ɗin can ɗan daba ne idan yana zaune a gurin ko maza ba sa wucewa ki zo mu wuce tun kan ya hango mu hannu ma'u ta ɗaga ta nuna shi tare da Hannu Ma'u ta ɗaga ta nuna shi tare da tsuke baki tana faɗin wancan ɗin. Bige hannunta Zainab ta ce ke Ma'u wallahi idan ya ga kina nuna shi mun shiga uku. Gudun tsiya ne da shi kuma jikin shi duk wuƙaƙe ne. Rannan fa muna aji muna karatu sai ga Baba Idi a guje sai haki yake wai duna ne ya biyo shi. tsirewa Ma'u ta da dariya har tana riƙe ciki. Ganin haka yasa Zainab ta sake ta a ruɗe ta koma jikin wani gida ta laɓe. Tsagaitawa ta yi da dariyar sannan ta bi bayan Zainab kalanta ta ta ce gaskiya ke muguwar ya ce. Ni kan bai bani tsoro ba don haka wallahi ta gaban shi zan wuce. Ai layin ba na uban shi bane da zai hana mutane wucewa. Dalla fito mu tafi. Fitowa Zainab ta yi daga maɓuyarta tana share zufa. Dariya ma ta ƙara tuntsirewa da shi sannan ta kama hannun Zainab tana faɗin to me yasa ake ce mishi Duna kuma shi ba baki bane. Oho ni ma haka na ji ana ce mai. Shamsu Duna. Tafiya suka fara da haka su ta tsuke bakinta. Lokacin da suka isa tabtaci, shi Zainab ta sunkuyar da kanta ƙasa tare da sauri, ita koma ta mai da ido tana ƙare mai kallo, don haka Zainab ta wuce ta bar ta a gurin. Zaune yake idan shi a ƙasa yana wasa wuƙa, dogo ne kakkaura ba shi da haske kuma ba za a kira shi baƙi ba, gaɓoɓin shi abun tsoro ne duk sun bi sun murmurɗe, zai kai kimanin shekara talatin da uku zuwa da Tabo ne a jikin shi kaca Gani ta yana ƙoƙarin ɗagowa don haka ta fara ƙoƙarin ɗauke kanta. Bata kai ga ɗauke kan nata ba suka yi ido huɗu. Tsoro ne ya kama ta sosai cikin sauri ta kalli kofar makaranta. Gani ta ya an kulle. Wani sabon tsoro ne ya sake kama ta bata yi aune ba sai ganin dure ta yi a gabanta. Ƙyalma ta fara tare da kallon wukar da ke hannunsa. Sai ƙyalli take yi. A hankali ta zame ta sa gwiwarta a ƙasa. Cikin rawar baki ta ce, Yaya Shamsuddin ina kwana? Haɗiye wulaƙancin da ya taso Haɗiye wulaƙancin da ya taso zai yi tare da tsare ta da ido. Cikin ɗaure fuska ya ce miƙe, da saurinta ta miƙe tana ƙoƙarin wucewa. Zo nan, ta ji ya faɗa. Dawowa ta yi ta tsaya tare da rintse ido don tun da ya matso kusa da ita ta gane jikin shi abin tsoro ne gashi babu rigar kirki a jikin shi. Ta daɗe a haka garin da ta yi baya da niyyar magana ya sa ta buɗe idonta. Mamaki ne ya kama ta domin hango shi ta yi ya koma gurin zaman shi idan shi limshe kamar mai bacci. A guje ta karasa makaranta jikinta sai rawa yake. A bakin get ɗin ta tsaya ta saita kanta sannan ta karasa cikin makarantar. Ofis ɗin Baba Idi ta kalla tare da addu'a. Allah ya sa baya ciki don tana masifar tsoron dorinar shi. Tsugunawa ta ta cire takalmanta ta fara takawa a hankali saɗaf-saɗaf har ta wuce ofis ɗin ta shige ajinsu. Sai dai duk abin da take baba Idi yana daga can gefe yana kallon ta ne shi rike da buta dan ya gama alwala kenan ya miƙe ya hango ta tana son ɗa. Kai ya girgiza sannan ya shiga tunanin yarinyar nan ba ta jin magana duk da cewa mahaifinta na matuƙar ƙoƙari wajen ba ta tarbiyya. Dukan da ya soyi sai dai ya san halin Asma'u da tsoron duka dan za ta maƙalƙale shi dan dai ta maƙalƙale shi ba wani abu bane a wajenta da haka gara kawai ya barta. Karfe sha ɗaya da rabi na safe aka tashe su sai dai ana buga ƙararrawa Baba Idin ya aiko a kira masa maƙo. Hankalinta bai tashi ba ƙawayenta ta ja suka. Hankalinta bai tashi ba ƙawayenta ta ja su uku suka isa gurin Baba Idi. Hango fuskar shi kawai suka yi suka san lallai babu wasa don haka duk suka doje. Haushi sosai Ma'u ta ji. A hankali ta fara takawa har ta isa gaban shi cikin girmamawa ta gaida shi sannan ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ke Asma'u Ƙarfe nawa kika zo makaranta yau? Kin ci gidanku? Ai ina kallon ki sanda kika zo me ki zuwa makaranta akan lokaci. Am baba wallahi daman yau ne abban mu ya ɗauko ni daga makaranta. Yanzu fa ko gida ban je ba. Sakin baki baba Idi yana kallonta Ya rasa ma me zai ce mata shiru yana kallon ƙasa. Zuwa can ya ɗago ya ce Asma'u yau yaushe Alhamis. Cikin ido baba Idi ya kalle ta ganin haka Ma'u ta fara girgiza jiki. alamar tsoro rinsa ido baba idi ya domin gani ya ƙirjinta na tsalle addu'o'in neman tsari ya sannan ya buɗe ido ce asma'u kika ce yau alhamis shiru ta don haka ya girgiza kai sannan ya ce allah ya shirye ki har ta fara tafiya ta ji murya shi yana cewa ai zan ga baban naki tsirin cikinta ya kaɗa cikin sauri ta jiyo ta tsuguna tare da faɗin me kace je ki kawai ba da ke nake ba narai narai cewa ta yi idonta cike da hawaye ta ce, Baba, dan Allah kar ka gaya Abu wallahi daga yau na bari. Shiru kawai ya yana kallonta dan bai cika son yin doguwar magana da ita ba. Duk da yarinya ce karama tana matukar burge shi saboda saurin ɗaukar karatu da biya za ta ɗauke shi. ta kawai ki haɗa shi da ita, domin duk faɗin makarantar ba wanda bai san da zaman Ma'u ba, saboda tsokanar tsiya. Ƙara ɗaure fuska ya sannan ya ce na ji tafi. Jikinta a sanye ta isa wurin ƙawayenta da suka yi tsaye bakin makarantar suna jiranta. Don duk ɗaliban sun wuce su kaɗai suka rage. Tana shiga cikinsu ta manta da zancen wani baba idi. Labarin haɗuwarta da Dini ta fara basu. Rama da Fati ne suka yi ta kwasar dariya da suka jima wuta tsuguna ta gaida Duna. Ita ko Zainab ƙara ruɗewa ta cikin sauri ta nufi lungun da ta so bi. Ɗazun tana faɗi ni dai sai kun taho. Ba su hana ta ba tafiya suka fara suna ci gaba da zancen Duna. Rahama wai me yasa ake ce mishi Duna? Ni na ga bai yi baƙin da za a ce mishi haka ba. Ni fuskar shi wallahi kyauta min jikin shi ne kawai ya bani tsoro. Au, ke har kallon fuskar tashi kika yi? Ni ban taɓa mai kallon ƙurilla ba don baya son a kalle shi. Amma na ji mutane na cewa wai karen shi ne baƙiƙƙirin shi yasa ake kiransa Shamsu Duna. Hannu Rama ta riƙe sannan ta ce to wai me yasa baya son a kalle shi? Oho, ni ma ban sani ba. Fati ce ta kalli Mabo ta ce ke fa kin cika tambayar tsiya idan kin matsu ki je ki tambaye shi. Murmushi kawai Mabo ta yi shiru suka yi har suka isa gurin da ta gan shi ɗazun sai dai yanzu babu kowa a gurin. Raba ido Mabo ta fara duk ta ga babu Raba ido Ma'u ta fara duk ta wawwaiga babu alamarsa. Cizon yatsa ta yi sannan ta ci gaba da tafiya. Sun wuce gurin da kaɗan suka hango shi jingine jikin wani gida. ya rufe fuskar shi da hula da alama bacci yake cikin sanda suka wuce shi ja ma'u ta yi da baya tare da faɗin kash na manta zobe na a aji ku zo ku raka na ɗauko fati ce ta ɓata fuska sannan ta ce gaskiya ki bari da yamma kya duba sakin hannun rama ma'u ta yi sannan ta ce ku je sai na zo don ba zan iya zuwa gida babu shi ba abba na ne fa ya siyo min shi a dubai haka ta musu wayo ta koma baya sai da ta bari su rama suka ɓace daga ganin ta sannan ta Sai da ta bari su suka ɓace daga ganinta sannan ta tsakuna ta ɗebi dutsunan ta madaidaita guda uku. A hankali take takawa jikin gidan da ke kallon shi ta nufa. Ta shige ɗan wani lungu da ke tsakanin gidajen guda uku ta laɓe. Dutsen ta ɗaya ta ɗauka sannan ta yi saitin Duna. Ba ƙaramin firgita Ma'u ta yi ba lokacin da ta ga Duna ya buɗe hannun shi ya cafe dutsen. Cikin sauri ta sunkuyar da kanta don gudun kar ya ta. Shiru ta ji dan haka ta sake lekawa baccin shi daga yayi ci gaba kamar ma ba shi aka jefa ba. Tuntsayawa ma da dariya tare da fadin ashe ma magagi yake katon banza baccin rana har da magagi. Dariya ta kara sannan ta sake ɗaukar wani ta jefa mishi wannan karon a hancin shi ya sauka amma ko motsawa bai yi ba. Ba karamin dariya ma uke kwasa ba sabida ta yi mai isar ta sannan ta ce kash ina ma na taho da waya da na mai foto na kai wasu zai su ga mutumin da suke jin tsoronsa ashe ma nauyin bacci gare shi har da su magagi wani dutsen ta sake ɗagawa jin kiran sallah ya sa ta zabura tare da dutsen ta fito cikin takun gasaita ta wuce din tana ƙwambare kafaɗa sai karfe ɗaya da sha biyar ma'u ta shiga gida da faɗa mama ta tare ta tana faɗin asma'u wani irin kunne gare ki ɗazun nan abbanki yace ki daina biyawa gidan dada amma da yake kunnen ki na ƙashi ne sai da kika je ko Murya ta ɗauke da shagwaɓa ta ce mama ni ba ban ce na je ba. Tun zan fa muna makaranta baba Idi ne ya sa mu sharar masallaci. Fuskar mama ɗauke da rashin yadda ta ce sharar masallaci. Tsohuwa ban san ƙarya ina ce maza Tsohuwa ban san ƙarya ina ce maza ke yi. Tun yaushe aka daina ba su, ai ba su iya ba. Duk ranar da maza suka yi baya sharuwa. Mu ko namu yayi kyau sosai malamai na ta sa mana albarka. Allah ya bamu miji na gari ɗa da mahaifi sai Allah nan da nan mama ta saki murmushi tana amin tsohuwa Allah ya yi miki albarka cikin kunya ta ce amin sannan ta nufi ɗakinta kai tsaye toilet ta shige wanka ta yi sannan ta fito rike da kayan da ta cire tana kwala kiran gwaggwatani gwaggwatani da sauri ta shigo ɗakin da faɗin asma'u lafiya kuwa kayan ta miƙa mata tana faɗin lafiya lau kayan makaranta na zaki wanke min To kuma gashin yanzu ba ni nake wanki ba Bala ne ke yi amma bari na kai masa. ‘Yar karamar riga ta saka tare da siket daidai ta fitowa tai tana tafe tana rera karatun Alƙur'ani. A falo ta samu mama, cak ta tsaya lokacin da ta hango kayan makarantar ta a gefen mama. Agogo ta ɗaga kai ta kalla karfe biyu da minti goma. Cikin fushi ta ce mama, kin ga magwatanni na bata ta kayan. Dakatar da ita mama tai da faɗin ni na hana ta ta kai wa Bala kayan. Gwaggon ki ce ita da zaki dinga kwala mata kira kina daga ɗaki sai ka ce sabuwar mai jego? Shiru tai tana ci gaba da zumbura baki. Mama ta ci gaba da cewa to maza ki ɗauki kayan ki je ki wanke dan gwaggo tunda ta yi ciwon hannu ki ya hana ta wanki. Bala ne ke yi kuma ma ban da rashin hankali irin naki ya zaki ki har da bra din ki kice wai a Bala yanzu in ke ba zaki iya wankewa ba a cikin toilet? Mama ni fa wallahi a bani duk wani aiki amma ban da wanki. Ni ban ma iya ba wallahi. Tab, ai ko za ki koya, maza ki kwashi kayan ki ki je ki wanke, babu mai wanke miki a gidan nan. Buga kafa ta fara a ƙasa tare da ƙara kallon agogo cikin kuka ta ce, Mama ni fa ina son na je makarantar yamma kuma ga shi yanzu lokaci ya ƙure, kuma idan ban je yau ba duka na za a yi gobe. Karfe nawa kika shigo gidan nan? ai su ma malaman sun san yau ba za ku samu zuwa ba tunda su suka saka ku aiki juyawa kawai tai ta koma ɗaki don ba ta da bakin magana kan gadonta ta faɗa murmushi ta saki lokacin da ta tuna baccin duna tare da ba fuskar shi a idonta mutum ne kyakkyawa sai dai yaya aka yi ya saka kanshi a daba gashi duk an ji mishi ciwo a jiki da alama ma ba shi da ƙarfi tunda yake bari ana ji mai ciwo Tsaki ta ja tare da faɗin ƙaton banza, kana yawo da wuƙaƙe amma kana bacci a titi, ba dole a yayyanke ka ba. Washe gari tun ƙarfe bakwai da rabi ta nufi makaranta ba ta biya wa Zainab ba don ta san ba za ta bar ta ta abin da ta yi niyya yadda ya kamata ba. ta take cikin kayan makaranta idan ka ganta gwanin ban sha'awa, ita ba doguwa ba, ita ba gajera ba, fara ce tas, ga wani siririn hanci da bakinta madaidaici. shekarunta ba za su wuce sha shida zuwa sha bakwai ba amma idan ka ganta sai ka ce wata cikakkiyar budurwa lokacin da ta isa ƙofar gidan da ta ga duna dubawa ta yi ina babu shi babu alamarsa zuciyarta ta ji babu daɗi don ta so a ce ta gan shi kada kai tai ta wuce makaranta har aka tashi ba ta cikin nutsuwarta Allah Allah ta Allah Allah take a tashi ta bi hanya tana ganin an kusan tashi ta tsiri rubutu Da haka su rama ba su tsaya ta ba suka yi su. Sai da ta daina jin hayaniyar 'yan makaranta sannan ta ɗauki littafin da ta fito. Dakalin da ta ganshi a kai jiya yau ma yana kwance a gurin ya ɗaura ƙafarsa ɗaya akan ɗaya, ya ɗaura hula kan fuskar. Babu kowa a layin don unguwa ce ta masu hali kowa yana cikin gidansa, babu ruwan wani da wani. Hakan ne ya ba maƙudamar isa gaban Duna cikin sanɗa. Cikin ya muryarta ta rangaɗa salama ta ji shiru babu amsa. Don haka ta kara matsa don haka ta ƙara matsawa dab da shi tare da tabbacin yau ma baccin shi yayi nisa kamar jiya. A hankali ta ɗaga hannunta ta dafa hular da ke kan shi ji ta yi bai motsa ba. Don haka ta ɗaga hular fuskar. Don haka ta ɗage hular fuskar ta yi baya da shi. Idon shi a rufe don haka Ma'u ta buɗe baki da hanci tana kallon Don haka Ma'u ta buɗe baki da hanci tana ƙare mai kallo. Dinu wankan tarwaɗa ne don ba za a kira shi baki ba yana da doguwar fuska tare da dogon hanci daidai gwargwado. Sakko da idanunta ta kan ƙirjin shi da ya kaca-kaca da shi. Yatsa ta jiza sannan ta ce a fili me yasa kake bacci a titi bayan kuma ka sani sarai nauyin bacci gare ka. Ko ni da nake mace ma zan iya kashe ka ma ba ma ji maka ciwo ba. Kallo ta kare masa sannan ta saka hannu a jakar makarantar da ta ɗau ta ɗauke shi wato har guda biyar. Sannan ta kwashe da dariya tare da faɗin kai gaskiya ni jaruma ce. Agogon cikin wayarta ta duba sannan ta nufi gida cikin sauri. gari ko ta nuna ma ƙawayenta hotunan Duna kamar yadda ta yi niyya. Mamaki ne ya kama su tun daga ranar ba bata ƙara yadda ta je rama da ma'u ba. da Sarama take jerawa su jira ta daga can gefe ta gama tsokanar Duna da zo su tafi suna ƙyalƙyala dariya a hankali wannan ɗabi'a ta zama jiki a gun Mako kullum idan aka tashi a makaranta sai ta same shi a gurin yana bacci haka za ta gama surutunta a kan Duna ta wuce gida haka har aka samu tsawon wata biyu wannan lokacin ma'o in ta je gaban Dini ba ta son ɗa ko magana a hankali Dan ta san idan har ya bacci idan ka zo za ka iya ɗaukar shi ka gudu. A ya zame ma Ma'u jiki har ta kai Alhamis da Juma'a da babu makaranta tana shiga damuwa don haka yau Juma'a da wuri ta isa ɗakin abbanta. Bayan ta gaida shi ta zauna tab da shi kallonta yadda murmushi akan fuskar shi yace mama na ya aka yi duk yanda aka yi akwai abin da kike so. Cikin shagwaɓa ta ce abba na tuna dada ne dada tana nan lafiya mama na kullum tana cewa na gaishe mata da kwararta ba ina gaya miki ba eh abba amma ni ina son ne na je na ganta shiru yayi zuwa can ya ɗago yana share zufa ya ce to na ji amma ki bari na samu lokaci zan kai ki da kaina shiru tayi ba don ranta ya so ba tana fitowa ta fara matsu hawaye karo suka ci da mama za ta shiga ɗakin ganin ma'u cikin hawaye yasa ta bi ta da kallo alhaji yau kuma faɗa kuka yi kai da maman taka naga ta fita tana share naga ta fita tana share hawaye Au! Kuka take yi? Allah sarki! Wallahi ina matuƙar jin daɗin yadda Asma'u take nuna soyayyarta ga Dada, amma kash ba zan iya barin ta ta zauna a can ba, saboda gudun kar abin da ya faru shekarun baya ya sake faruwa. Shi ya sa ba na son na nuna mata gida biyu. Kuma na ce wa Dada ta dawo ta zauna tare da mu, ta ce a'a, ba zan iya bari Asma'u ta dinga zirga-zirga a titi ba. Yau tana gida, gobe tana gidan Dada. don gudun haɗuwa da gurɓatattun samari. tawa masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin. Kar ku manta ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa inda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari.